Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar za iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da mahmud Lalo muka sake dawo muku a mu na hantsi. Cikin shirin za mu kawo muku tattaunawa ta musamman kan tsaro da ɗan kwamitin harkokin tsaro na Majalisar Wakilan Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda Maryam Doda za ta gabatar. daga nan kuma sai sharhin jaridun amurka sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke ajiye mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum wasu manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba donald trump ya cire hannun kasar a shirin nukiliya da aka cimma da iran sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumi da aka saka wa kasar a baya a makon da ke tafi ake sa ran shugaba trump zai bayyana shirinsa na daukan wannan mataki a wani jawabi da zai yi domin a cewar jami'an gwamnatin kasar matsayin da aka cimma da iran ba ta kare wani muradin amurka sai dai wannan mataki ba wai zai soke matsayin da aka cimma bane a shekarar 2015 amma zai sa a mai da zancen gaban majalisar dokokin amurka inda majalisar ke da kwanaki 60 ta yanke shawarar ko a maida takunkumin da aka dage wa kasar ta iran ko kuma akasin haka cire hannun amurka wannan matsaya da aka cimma zai iya bude kofar sake yin dubi a kan shirin amma kuma shugaban iran hassan rouhani ya ce wannan ba zaɓi ba ne a duk kwanaki casa'in sai shugaba trump ya bayyana ko iran tana bin matakan da aka gindaya mata a ƙarƙashin shirin sai dai a wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojin ƙasar a jiya alhamis trump ya nanata matsayarsa cewa iran ba ta bin ƙa'idojin hukumomin tsaron amurka sun ce stephen paddock mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin amurka 'yan lokutan nan ya zauna a wasu otal-otal da ke hangen wuraren da ake gudanar da shagulgulan waka a birnin las vegas da kuma chicago rahotannin kafafen yaɗa labarai da suka rawaito jami'an tsaron ƙasar sun ce paddock ya kama ɗakuna biyu a wani otal a chicago waɗanda daga cikinsu za iya hangen wajen wani bikin waka da ake yi a kowane watan agusta da ake kira Falluza, wanda kuma yake samun halartar ɗaruruwan mutane. Sai dai bai shiga ɗakin ba kuma babu masaniya ko ya je birnin na Chicago a wannan shekarar ko a wannan ƙarshen makon kamar yadda kafar yaɗa labarai ta TMZ ta rawaito. Baya ga haka hukumomin Las Vegas sun ce akwai ɗakuna da ya kama a wani gini da ke kallon wajen wani shagalin waƙe-waƙe da ake kira Life is Beautiful Alternative Music Festival kafin ya kai harin a ranar Lahadi. Ma'aikatan hotel ɗin Mandalay Bay inda ya kama ɗaki ya harbe mutane 58 sun ce fadak ya bukaci su ba shi ɗaki na sama-sama wanda ke kallon wajen shagalin taron waƙe-waƙen da ya kai harin. rundunar sojin amurka ta tabbatar da mutuwar wasu sojojinta uku da kuma jikata wasu biyu bayan wani hari da aka kai musu yayin wani sintirin haɗin gwiwa da suke yi da dakarun jamhuriyar nijar a kudu maso yammacin ƙasar a nan laraba wani jami'in tsaron amurka ya tabbatar da muryar amurka ji alhamis cewa sojojin da aka kashe dakaru ne na musamman a rundunar sojin amurka da ake kira green beret wata sarwa da rundunar sojin amurka a yankin afirka ta afirka ta fitar ta tabbatar da mutuwar sojan jamhuriyar nijar guda ɗaya emmanuel lasoshi wanda jami'i ne a ofishin jakadancin faransa da ke nan washington ya faɗa wa sashen faransanci na murya amurka cewa dakarun faransa ne suka taimaka aka kwashe sojojin da amurka wato da sojojin amurka da wannan lamari ya ritsa da su ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asa da aka kai akan sojojin haɗin gwiwa na amurka da na nijar da yawansu ya kai goma akwai akalla sojojin amurka 800 a nijar waɗanda ke samar da tsaro ga ofishin jikadancin ƙasar da kuma taimakawa wajen horar da dakarun nijar waɗanda ke fafatawa da mayakan masu tsaurin ra'ayin addini To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Bangladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya wanda zai ɗauki mutane sama da rabin miliyan 'yan kabilar Rohingya waɗanda suka tsere daga Myanmar a cewar hukumomi. 'Yan gudun hijirar waɗanda suke warwatsa a sansanoni 23 kan iyakar ƙasar. za su koma wannan babban sansani da ke gundumar Kas Bazar kamar yadda ministan kula da aukuwar bala'i da ba da agaji mufazzal Hussein ya faɗa a jiya Alhamis ya kuma ƙara da cewa za a kulle dukkan sauran sansanonin idan aka mai da su wuri guda yana mai cewa za su mai da hankali ne akan 'yan gudun hijirar Myanmar. Kurarar 'yan gudun hijirar kabilar Rohingya zuwa bangladesh daga watan agusta ya sa adadin su ya haura sama da dubu ɗari takwas tun daga waɗanda suka fara shiga ƙasar daga shekara alaf tara da da saba'in takwas sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya shine na biribiri da ke uganda wanda ke ɗauke da mutanen da aka yi kiyasin za su kai dubu biyu da da tamanin biyar. a shekara ta biyu a jere majalisar ɗinkin duniya ta saka dakarun da saudiya ke jagoranta a yakin yemen cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda kisan ƙananan yara da suke yi a jihar alhamis aka gabatarwa kwamitin sulhu na majalisar wannan matsaya a rahoton da ake gabatar mai a duk shekara kan halin da yara ke ciki a wuraren da ake yaƙi a duk faɗin duniya rahoton ya ce dakarun da saudiya ke jagoranta sun kashe ko kuma sun jikkata yara akalla 683 a bara yayin wasu hare-haren sama da aka kai a makarantu da asibitoci waɗanda aka tabbatar da su a ɗaya bangaren kuma a wani jerin sunayen na daban majalisar ta saka 'yan tawayen huthi da ke samun goyon bayan iran da dakarun yemen da kuma rashin alka'ida da ke yankin ƙasashen larabawa cikin jerin sunayen da take fushi da su labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc to madalla a lokacin ziyarar da ya kawo sashen hausa na murya amurka a nan washington kwanan baya dan majalisar wakilan najeriya honorable aminu sani jaji daga jihar zamfara wanda kuma dan kwamitin harkokin tsaro ne a majalisar wakilan najeriya ya yi wa aliyu mustapha sakkwata bayani game da aikin kwamitin su akan yaƙi da boko haram da sauran wasu batutuwa amma ya fara ne da amsa tambaya game da abubuwan da ke haifar da matsalar tsaro a ƙasashenmu na afirka eh, mahiyanci abin da yake jawo al'amura na rashin tsaro ga gulgudun mahiyanci da na fahimta da kuma idan muka haɗu da kuma sauran ƙasashe mukan kula da wannan rashin tsaro din gaskiya yana da nasaba da ine da ake yi ma wasu kasashe ko kuma wasu yankuna hmm. eh, kila rashin adalci ko kuma kamar nuna eh, bambanci eh, nuna bambanci na ɗaya daga ciki danna hakoki da danna hakoki da sauran abu mai kama da haka hmm. don za ka ga na san akwai lokacin da aka yi kokari a dan ga cewa mukan kan muna jira muna abin da bai kamata ba mm. musamman da jami'an tsaron mu suke aiki mm. to sai zan akwai kasashe da hana ganin sun ci gaba su ma sun samu kansu suke irin wannan yanayin amma babu wani kila wata hukuma da ta zo ta ce musu don me suka yi in ma yi musu magana ba ta yi tsauri kamar yadda aka yi ma irin najeriya ba da kuma sauran su kasashe masu tasowa irin mu a can gida in mun koma a gida eh, kowa ya san dai ana magana najeriya ana magana boko haram da sauransu kafin abubuwa su zo su dan lafa yanzu fiye da yadda suke da muni a can baya din da kuma in ka dube da abin yake yanzu nan wani hali najeriya take cike dangane da halin tsaro yanzu nan to shi kasa harkar tsaro kusan abu ne mai wuya amma dai sai mu ce yanzu ya fi inda aka fito in ka diba kama daga musamman su bangaren 'yan boko haram gaskiya an samu nasara sosai wanda ya zan cewa akwai lokacin da aka yi wani kwamiti na majalisa wanda kwamitin muna ciki wanda har aka samu wakilci aka je ita sambisa a haka halin da ake ciki kuma ga cewa abinda sojoji suke da sauran abin ne na cewa wannan ne yanki yanzu ya zama yanki wanda aka iya ta yadda su al'amura akwai zaman lahiya gwargwado sau da yawa sojoji sukan ce ba ɗaya ba biyu ba har shugaban ƙasa taɓa cewa an gama da boko haram sojoji sukan ce haka amma kuma wani lokaci wasu sai su ce abu sojoji adalci ba domin idan a kwantata abin da yake faruwa ba da abin da halin da ake cikin zuba ɗaya ba ne kamar yadda ka ce ku kun je kun ga waɗannan wurare ɗin a yanda kuka gansu ɗin za a cewa an gama da 'yan boko haram ya eh, za a ce an gama da su ga tsari ma na harka yadda ake gudanar da aiki na harkar ta yadda tsaro hmm. za a ce an gama da su na abu biyu ne ko uku na ɗaya lokacin da eh, abin ya faru ya da su jami'an tsaro suke fuskantar su mm-hmm. wannan shine mataki na da aka yaƙe su na biyu kuma idan ana yakin su a ga cewa an yakin ba tare da an sha su mutanen da ba su je su gani ba abin bai shaye su ba to na ukun daman shine yanzu ake ciki na dama idan aka yi irin wannan operation din akwai yan matakan da ake doka don irin jehi can guda-guda din su eh, saboda suna don sun dan tarwace wasu su tarwace wasu zai sa ana yana dan samun matsaloli yau da gobe da sauransu. ala Aminu ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaura mutane kai zan ce shine yadda yan boko haram suke amfani da ƙananan yare da mata sun fi amfani da ƙananan yare kuma ko ƙananan yaren yan mata ma wasu sukan ce idan a ce ba su da ɗaurin gindi na cikin gida ta wani fanni da wata ba su kawo yanzu ba ka yadda. wannan wannan hakika haka yake za ka samu cewa mahi yawanci yana da kyau ka kula da kanka da abin da ke cikin gidanka mm. don kai ɗaya ne za ka yi kanka wannan an samu irin wannan sakacin da kuma idan ka kula wancan yankin arewa maso gabas ta najeriya akwai wani dan matsala da aka samu mm. tun lokacin zuwan harkokin siyasa daga 1999 dama da aka samu aka ɗan yi walwala wasu yankuna irin na yankunan inda muka fito mhm. za ga cewa a yi waɗannan yankunan gaskiya ba a samu irin wannan daman ba wanda ya sa matasa su samu aikin yi da sauran sau da mutane sukan so su ta'allaka rashin tsaro da abubuwa kamar jahilci da talauci kana jin su ne dalilin akwai dai talauci ciki kuma akwai jahilcin don jahilcin kashe biyu ne ba wai kila don baka don kana da za ka ga cewa kana da ilimin boko amma baka da ilimi na addini hmm. wal Allah addinin ko na musulunci ko kuma na kiristanci to duka waɗannan abubuwa idan ka bi su akwai da za ba za ka matun kare irin waɗannan abubuwan ba rashin wannan ilimin yana da yana da tasiri sosai ga mutane suna samun damar shiga irin waɗannan ƙungiyoyi wanda bai kamata ba honorable aminu sani jaji kenan a tattauna wasu da aliyu mustapha sokoto idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a shakata da wannan wakar To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a amma na cikin ma'azinta to na akwai matalauta na cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta. Mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ga shi kuma aiki ya aiki sai ya tashi. in ya santaro ko sisi ko ko ya samo naira ya zo ya ɗan kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗin ya gode Allah shi mai arzikin matalauta mai arziki cikin matalauta To Madalla yanzu agonmu a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti goma sha hudu na dare ga shirin na gaba. Jama'a sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirinmu na yau ya samu bakuncin wata matashiya 'yar jihar Kano mai yin wasan kwaikwayo. Wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ita ce ta yi hira da ita inda ta tambaye ta abubuwan da suka ja ra'ayinta ta fara wasan kwaikwayo. Ga dai yadda hirarsu ta kasance. To yau da wa muke tare, Hadiza Adojinta. To malama Hadiza, kina drama wani irin drama kike yi e to gaskiya radio drama nake yi me ya ji nake kika fara radio drama to kusan gaskiya zan iya ce miki sha'awa ce gaskiya mm, kusan ita drama tana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so yana ban sha'awa yana burge ni shi yasa ni ma na ga ya kamata na gwada na ga ko zan iya kuma ko da na fara don ina ga na fara drama tun 2000 and 5. Sha'awa ce kawai ta dace ga harkar masu kwaikwayo? Eh a eh, gaskiya da zan ce miki da farko dai sha'awa ta mm. bani drama kuma sannan na ga ya kamata na yi amfani da wannan damar tun da kin ga ko ba komai za ka yi faɗakarwa kuma ana ma faɗakarwa tun da akwai abubuwa da dama da a cikin drama watakila wani zai gyara nashi sannan kuma akwai wanda ma za ka iya taimaka wajen gyara abubuwa dai da dama gaskiya To da kika fara shin kin dan wani kwas ne akan drama ko kawai daga sama kika fada? To gaskiya daga sama na fada saboda kwata-kwata gaskiya ni ban karanci abin da ya shafi harkar wasan kwaikwayo ba. Yawwa. To shi wannan drama um, script ake a rubuce ake ba ku kuyi ko wata rana kukan zauna ku kirkira idan aka kira ku kuyi ko kawai ke dai kina zaune ne a baki script ki karanta. Eh to gaskiya um, ta farko dai da na fara ba script ake rubutawa ba. kusan za a zo ne a ce to hadiza ke ce wance muna so ki kaza ki kaza mm. ita wancan a wannan dramar abin da take yi ita kaza ce a'a mai haƙuri ce a'a masifafiya ce to saboda haka muna so ki mana kaza kuma a haka kawai sai labarin ya zo miki a ta yes a haka labarin zai zo ai za a baki ne haske za a ce to so miki yanzu ke ce ga nan mm. da ke da a gidanku mm. so a gidan ku ke kuma kin fi kowa hakuri to duk abin da za a miki ya zama ke dai kina da hakuri to wannan hakurin ki kuma sai ki dasa wa zuciyarki mm. to duk abin da aka yi miki a wannan drama ba za ki hasa da ba yauwa amma kuma wani lokacin kuma script ne za a kawo tunda dole gaskiya yawanci da dama ba za ka ce za ka bi script ba hmm. saboda akwai abu yes dole za ka kara ko kuma ka dage wani lokacin kuma za ma a gaya maka a ce to ga dialogue ɗinka za ka ce kaza za ka ce kaza sai ka ce a to me zai hana in ce kaza ai kuma zai eh to haka zai fi hawa har yanzu kina drama har yanzu ina yi baya ga drama kika yin danyi fim ko wasan kwaikwayo kawai kike gaskiya wasan kwaikwayo kawai nake na rediyo bi ne yasa biki taba sha'awan ki na talabijin ko kuma ki fito a fim ba eh to kin san kamar yadda na ce miki ita ta rediyo sha'awa ta bani na fara gaskiya ban taba sha'awar a haska ni ko a gaba ma eh. ba kya sha'awa gaskiya ba ni da wannan sha'awar to a ta rediyon da kike yi mm. akwai kalubale eh to akwai sosai ma gaskiya mm, yawanci da abokan yin dramar ko kuma shi da um, director ɗinka hmm. kakan samun wannan matsaloli haka da shi ko kuma mutanen gari wani lokacin akwai abin da za ka yi sai kira sakonni sun zo a'a me yasa aka bar ruwanci take kaza hmm. bai kamata ba gaskiya a ce kamar yanzu kin ga suna manta cewa akwai wasan kwaikwayo yes wasan kwaikwayo ne so kuma da hakan izo to hakan za yi kokari ka amma kuma su da yake kowa kin san me daban kai kuma da kake yi daban so su abin da tunanin su iba su ka ga sun turo sako akai wata ran ka burge wata ran a'a an yi kaza wani ranar ma har su tausaya maka saboda an baka wasu abubuwa da suka su kansu sun san an caza maka kwakwalwa wanda wasan kwaikwayo na rediyo ne ya fito idan rana ta fito shi drama aka menene ito ita wannan drama ce akan wani mutum mai kuɗi kuma ɗan siyasa ne yana so tsaya takarar gwamna shi kuma bai da mata to sai aka ce sai yayi aure to ni kuma a cikin wannan wasan kwaikwai ni kuma irin yan matan nan ne masu zuwa club so a shi kuma a club muka haɗu da shi to me burin ki a wannan sana'a ki ito eh ni a burina a kullum shine a ce ni ma wata ran na zauna na rubuta labari da kaina wanda uh, wasu za su hau kansa Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Hadiza Ado Jinta da Baraka Bashir da ta yi hira da ita da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa wannan shirin. Ni Maryam Dauda daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharshin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken har yanzu babu hakikanin dalilin harbin da aka yi a Las Vegas, a yayin da sabbin bayanai ke ƙara bayyana akan harin. labarin ya ci gaba da cewa masu bincike akan kisan kiyashin da ya afku a las vegas na ci gaba da binciken dalilin da ya sa dan bindiga daɗin ya yi harbi mafi girma a tarihin amurka na wannan zamanin har ya zuwa yanzu da bayanai ke ƙara bayyana babu wani abu da ya yi nuni ga dalilin da ya sa dan bindigar ya yi harbin tun daga lokacin da stephen paddock ya buɗe wuta daga kan dogon ginin otal daga ɗakin da ya kama wanda ke kallon zirin las vegas akan masu zuwa kallon wasa a ƙasa hukumar 'yan sanda ta las vegas waje aka fi sani da lvmpd ta rubuta a shafinta na twitter cewa mutanen da suka jikkata su ya kai 489,317 waɗanda aka sallama daga asibiti yayin da 59 suka mutu sai kuma jaridar new york times jaridar ta new york times ta rawaito labari mai taken tallace-tallacen shafin facebook da ke da alaka da rasha sun zo ne a siffofi daban-daban labarin ya ci gaba da cewa 'yan rasha da suka fake a matsayin amurkawa a shafin facebook a shekarar da ta gabata sun yi kama daban-daban Daga cikin tallace-tallacen akwai shafi mai suna Defend the Second. wanda yake shafi ne a facebook da ke rajin goyon bayan masu sha'awar bindiga haka zalika akwai shafi mai hoton bakan gizo domin rajin masu luwaɗi mai suna lgbt united kai har ma da akwai shafukan masoya dabbobi da kuma hotunan barkwanci da suke kewayawa a shafukan na facebook sakamakon biyan kuɗi a tallata su masu binciken gwamnatin tarayya da kuma jami'ai a facebook a yanzu sun amince da cewar waɗannan ƙungiyoyi da shafukansu wani shiryayyen shiri ne da aka shirya shi don dagula lissafi a lokacin kamfe wanda ke da alaƙa da hukumar bincike ta yanar gizo wani ɓoyayyen kamfani da ke st petersburg a rasha wanda ya yi suna wajen yaɗa yada farfaganda kremlin da kuma labaran karya a cikin yanar gizo a ranar litinin da ta gabata kamfanin facebook ya ba da tallace-tallace kimanin dubu uku da ke da alaka da tallace-tallacen rasha daga shafinta ga 'yan kwamitin majalisar dattawa da ke bincike a wani yunkuri na kokarin gano zurfin da hannun kasashen ƙetare ke da shi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar dubu biyu da sha shida, sai kuma jaridar la times jaridar ta rawaito labari mai taken sakataren lafiya tom price ya yi murabus sakamakon rikici amma wasu daga cikin mutanen da ke cikin gwamnatin ta Trump har yanzu suna yin tafiye-tafiye ne a cikin jiragen sama na alfarma masu zaman kansu. Sakataren ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a Tom Price ya sauka daga kan mukaminsa a ranar Juma'a da ta gabata sakamakon da binciken rikici kan kashe kuɗaɗen haraji na al'umma wajen biyan kuɗin shakar jirgi mai zaman kansa. Sharhin jirgin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To a gai da nazar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agogon ke cewa karfe uku da minti ashirin da uku yanzu kuma sai wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke ajiye mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Jina Sokoton Najeriya. ina miƙa jajena da ta'aziyya ta ga al'ummar jihar kebbi da kuma masarautar yawuri dangane da samun hadarin jirgi ruwa da aka samu kusan kashi biyu cikin satin nan haka muna miƙa kyakkyawar mu ga iyalan waɗannan bayan allah allah ya gafarta musu da sa sun huta Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana na Salisu Falalu daga Helele jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina lillahi wa ina ilaihi wa ina mika ta'aziyya ta ga mutanen naija da gwamnatin naija game da hadarin da ake samu na jirgin kwale-kwale wanda sun karfi allah shi samu, sannan sun ka samu rauni ubangiji allah shi ba su lafiya allah shi kawo mana zaman lafiya ta sata najeriya salamu alaikum sashen hausa na boa mai magana su sani gumar zangon daura ina so in yi amfani da wannan dama domin in kira ga 'yan uwana 'yan social midiya. ya kamata mu kiyayi siyasar mutunci ko wulakanci saboda ganin yadda a kaɗa gangar siyasa tun yanzu saboda haka shi yasa nake son in yi amfani da wannan dama domin yin kira ga 'yan uwana 'yan social media ya kamata mu fito mu faɗi ra'ayoyinmu ta hanyar da suka dace ba ta hanyar wulaƙanta 'yan siyasa ba ko ci musu mutunci daga ƙarshe ina mana fatan alheri Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugabanni na gari. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana dan mu da kayan kansila jin daɗi daga Mandera shahararren Lokal Gwamnati Sokoto Sitan Najeriya. Ina roƙon al'ummar jihar Sokoto mu ci gaba da wajibtar mu addu'a bisa ga manufofin ta ɗauko. Allah ya taimaki gwamnatin jihar Sokoto da gwamnatin jihar Sokoto da ya fi Aminu Waziri Tambol bisa ga shirarwar da ya tura su mu taimaka al'umma ta yi. Assalamu alaikum da farko sunan na Aminu mai shayi na garin ke da karamar hukuma ta Bali da Taraba tarayyar Najeriya. Hakika ranar malamai an yi bikin ranar malamai a jiya kuma malamai da dama a jihohi da dama suna cikin kuncin rayuwa na rashin biyan su albashinsu ganin cewa gasu da iyalai da yara kuma ba su da kuɗaɗe da za su yi rayuwarsu su kuma ciyar da yara da iyalansu ya kamata gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya su tsawatar da dukkan waɗanda suke da haƙƙin biyan malamai su biya malamai kudaden su domin su ci gaba da su ma rayuwarsu da iyalansu su kuma je samu damar koyar da ɗalibai karatu. To madalla da wannan koma kaga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Donald Trump ya cire hannun kasar a shirin nukiliya da aka cimma da Iran. Sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa ƙasar a baya. A makon da ke tafi ake sa ran shugaba Trump zai bayyana shirinsa na ɗaukan wannan mataki a wani jawabi da zai yi. domin a cewar jami'an gwamnatin kasar matsayin da aka cimma da iran ba ta kare wani muradin amurkan hukumomin tsaron amurka sun ce steven paddock mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin amurka a 'yan lokutan nan ya zauna a wasu otel-otel da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin na las vegas da kuma chicago rotannin kafafen yada labarai da suka rawaito jami'an tsaron kasar sun ce paddock ya kama dakuna biyu a wani otel a chicago waɗanda daga cikinsu za a iya hangen wani wajen bikin waka da ake a kowane watan agusta da ake kira lollapalooza wanda kuma yake samun halartar ɗaruruwan mutane sai dai bai shiga ɗakin ba kuma babu masaniya ko ya je birnin na chicago a wannan ƙarshen mako kamar yadda kafa yada labarai ta tmz ta ruwaito rundunar sojin amurka ta tabbatar da mutuwar wasu sojojinta uku da kuma jikata wasu biyu bayan wani hari da aka kai musu yayin wani sintirin haɗin gwiwa da suke yi da dakarun jamhuriyar Nijar a kudu maso yammacin kasa a ranar Laraba. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar da muryar Amurka a jiya Alhamis cewa sojojin da aka kashe dakaru ne na musamman a rundunar sojin Amurka da ake kira Green Berets. Wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta a yankin Afirka ta Africom ta fitar ta tabbatar da mutuwar sojin jamhuriyar Nijar ɗaya. Emmanuel Lassusse wanda jami'i ne a ofishin jakadancin Faransa da ke nan Washington ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa dakarun faransa ne suka taimaka a kwashe sojojin amurka bayan wannan hari da aka kai musu ƙasar bangaladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya wanda zai ɗauki mutane sama da rabin miliyan 'yan kabilar rohingya waɗanda suka tsere daga myanmar a cewar hukumomi 'yan gudun hijirar waɗanda suke warwatse a sansanoni 23 a kan iyakar ƙasar za su koma wannan babban sansani da ke gundumar hawks bazar kamar yadda ministan kula da aukuwar bala'i da ba da agaji mufazzal hussein chaudhry ya faɗa a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa za a kulle dukkanin sauran sansanonin idan aka mai da su wuri guda yana mai cewa za su mai da hankali ne akan 'yan gudun hijiran myanmar to madalla masu sauraron mu a nan mai kika ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin muhammad lalo da ya tana gabatarwa sai kuma cuba hiro jiro ne wanda ya ba hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr john nisar fil hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum